ya jagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسمع ولا يبصر ولا يغني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 sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharrar umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa dalalatu marjuha ila an-nar yan uwa masu albarka shugabanninmu na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna argungu local government shugabanninmu na mulki musamman wato wakilin shi mai girma sarkin kudun alwasa da kuma shi kan shi uban gayya uban tafiya mai masaukin baki wanda sanadiyar sare muka haɗu wannan wurin wato mai garin wannan gari wato magajin alwasa wanda sanadiyar wannan gayyata na walima aka gayyato malamai da almajirai musanya albarka to da yake mintunan ba su da yawa taɓaka lasa ne ɗan mintuna ne an ce minti goma sha biyar to kuma ni ina da son in ɗan hudu wasu abubuwa kuma guda goma to na ce sai na tsaya na biya hanyar ta protocol to nan time dina da ba a aimin uzuri Allah ya ƙara masu girma girma Allah ya ƙara musu ɗaukaka Allah ya ƙara muku jagora alhamdulillah wannan bawan Allah da Allah ya naɗa ma wannan jagoranci ni na san shi kuma na san tarihin shi alhamdulillah iyalinsa kusan shekara ashirin gare da suke karatu shi kai ne kusan lokaci duk bayan lokaci lokacin da ba babu tunanin akai ga wannan masarautar mukan zauna muna shawarwari muna tattauna matsalolin addini abubuwa da yawa sukan ba haushi na addini ya yi kawai ya yi kuka ya ce malam kalli kaza kalli kaza in ce malam mutu a yi haƙuri a yi haƙuri a yi ta addu'a Allah ya kawo mana sauƙi. to abin da nake so in sanar da mutanen wannan garin kun cauki abin cauka Allah shi masa jagora mutum ne mai kishin addini mutum ne mai son al'umma mutum ne mai son gaskiya mutum ne mai son a kwatanta muna roƙon Allah abin nan da mun ka sani da shi Allah ya sa ya yi hakar ba ina faɗan wannan a gabansa ba Allah shi ne mafi sanin abin da na sani ina addu'a ga marigayi Allah ya gafarta masa yan uwa abin da nake so na ɗan tunatar da mu duk na ga malaman kowa ta ya kama hanyar sai ga ya karkace shine abin da ake kira wato asharatu hukukin lirra'i 'ala wato haƙoƙin da shugaba yake da shi akan waɗanda yake shugabanta har guda goma waɗannan haƙoƙin guda goma waɗanda musulunci ya ambata idan aka tsaya aka ba wa shugaba su to yana tabbata muku shugaba zai yi abin da ba a taɓa tsammani ba babu yadda za a yi shugaba ya iya cin nasara a shugabancinsa sai an samu haɗin kan al'ummarsa to al'umman nan idan suka kula da waɗannan abubuwan wayannan wajiban wayannan haƙoƙin to Allah ko zai taimaki shugabansu ya yi musu duk abin da ya dace nan mun gaya masa gaskiya malamai su yi ta wa'azi ba abin da ba a faɗa mai ba shin mu kuma mai musulunci ce a faɗa mana abin da an wajibi na farko ga duk wanda Allah ya shugabantar da shi a kanka shugabanci kowane iri ne malamai suka ce shi ne, a samu wa ta'atu fil ma'ruf ka saurari maganarsa a lokacin da yake magana ka yi masa da'a a lokacin da yake ba da umarni amma fil ma'arufi a cikin abin da bai sa'o mu shari'ar Allah ba abin da ke sa shugaba ya samu galaba gari ya zauna lafiya al'umma su samu kwanciyar hankali shine wannan shugaban da Allah ya nada musu su zama masu sauraren shi su zama masu yi masa da'a Allah ya ambaci wannan suratun nisa'i Allah ya ayyuhal شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم. ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى يشي يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ya man amantun billahi wa rasuli ya kuwa da suke imani da Allah da manzansa ana ce ati'ullah ku yi wa Allah biyayya wa ati'ur rasul wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya tana ce wa ulul amri minkum kuwa ku da'a su ne ulul amri masu masu hada masu zartarwa yau a cikin wannan garin Allah ya ba shi yuka da nama ya danka amanar garin alwasa ya danka hannun yau Allah ya danka mai wa ga amana saboda haka amana ce da Allah ya danka mai abinda mu kuma Allah ya wajauta muna mu yi biyayya mu yi masa da'a shi yasa Allah ce wa ulul amri minkum da gabaninku. malamai suka ce shugabannin nan na mulki malamai da duk wani wanda Allah ya naɗa ma wani shugabanci idan ana so zaman lafiya da cin nasara gare shi ai masa biyayya din hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle annabin rahama ira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a wajibi ne ga mutum musulmi yayi sauraro yayi da'a fi ma ahabba aw kariha cikin abin da yake so wa kariha fi ma ahabba wa kariha cikin abin da yake so ko yake kyama Malam yi umar bi ma'asiyatin matukar shugaba bai umarce da sawa ma Allah wannan aya wannan hadisin ya ƙara fitowa da ma'anar ayan nan biyayya ake nihi da shugabanni duk wani wanda ke ganin baya iya biyayya ga shugaba to Allah wa biyayya ba Allah wa da'a ba ko da kana ganin sarautar nan kun gade ta da kai da shi kuka yi bida ko kaza ko kaza a da makaman kai biyayya ga Allah Allah ɗaya sun hukuncin da zai saboda haka ya ana faɗa zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun ma al'umma natsuwa shine ai biyayya kamar yadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace alal mar'il muslim abinna as-sam'u wajibi ne ga mutum musulmi in dai kai musulmi kake ka san me Allah ka san me musulunci to an ga cewa ga shi Allah ya danka mu shugabanci to shikenan ka mika wuya kai biyayya yan uwa abu na biyu daga cikin haƙƙin da shugabanni suke da shi akan mu adamul khuruj alaihi bisayf kada mutum ya kuskura ya ɗauko makami yace ce zai tunkari shugabansa ba musulunci ba ne ba a biyan shugaba da makami ba a ɗaukar takobi ko dukkan wani abin da zai na waɗa ne ka ce don shugaba ya yi ba daidai ba bari ka je ka tinkare shi bari ka yi yaƙi da shi bari ka tara hanya bari ka shacce mai tayoyin mota bari ka yi mai kaza wallahi wannan ɗabi'a ce ta jahiliya musulunci wallahi bai yarda da wannan ba yasa malamai suka ce wato adamul khuruj alaihi rashin fito na fito da shugaba bisaifa da makami shugaba in Allah ya danka bai shugabancinka wallahi biyayya ɗaya za ka yi ba ka imai wallahi ba ka iya da shi ya san abin da baka sani ba zaman ka lahiya ka bi shi a hankali a hankali sai ran da shugabancin nan Allah ya an shi shanu ne sannan da duk abin da zaka kai amma la lokacin da yake rike da wannan mukamin wala ka rabu da shi baka yi shi musulunci bai da da ayi fito na fito da shugaba ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a min amirihi shay'an duk wanda ya ga abin kyama ga shugabansa ya kara wanda baya so na ɗabi'a ko na wani hali mummuna sai annabi ya ce fa yasbir ya je ya hankuri in ka ga shugabanka na wani abu na ba daidai ba aka ce ba sai kai kai kai to na to da shi ba sai annabi ya ce fal yasbir yi hankuri fa innahu man faraqa jama'ata annabi ya ce duk wanda ya rabu da jama'a shibran ko da da ta guda ne fa mata yan mutu illa mata mitatar jahiliya sai ya yi mutuwar jahiliya haka kawai ka ce za ka yi ja'in jari da shugaba kan wani abu wanda kana ganin haƙƙin ka ne bari ku zo ku yi da kai da shi wallahi kai a ƙasa ba za ka ci nasara ba amma me mafita ne ka yi hankuri ka yi tabi abubuwan nan a hankali sannan ka ci nasara amma matukar ce za ka ci gaba da tura ya da shi annabi ce to duk wanda ya juya ma shugabansa baya ko da ta guda ne to in ya mutu zai mutuwar jahiliya menene mutuwar jahiliya mutuwar da baka da jagoranci baka da shugabanci in ka ta kiyama waye jagoranka a alwasa baka da shi waye shugabanka baka da shi Allah ya samu dace yan uwa abu na uku shine wato wato munasahatuhu bi turqi shar'iyya yima shugaba nasiha da hanyoyi na shari'a waɗanda shari'a ta ce a yi wa shugaba nasiha da su wato shugaba ba irin kowa ba ne shi shugaba ba a gaba da gaba da shi wai ana mai nasiha ba a yi wala abin da ba so a zama kai kuskure da su kai wala shugaba ba a yi mai hakarin in kada ya mai mulkin na ya zaburo mai yanzu yana kai ka kasa wallah wala ba daidai ba ne kunyan muna ake ji mu mun sani ana jin kunyan mu ana jin kunyan shugabannin mu ana jin kunyan malaman mu kaga mutum wai har me wa'azi na wa'azi wai yana nuna shugaba haka wallahi shugaba ya wuce nan saboda haka a tsarin musulunci ana wa shugaba nasiha amma kuma bin nutsi bi turqi shar'iyya da hanyoyi na shari'a annabi yace addinun nasiha musulunci addinun nasiha ne eh addini ne na nasiha tabbas akwai nasiha akwai wa'azi akwai karantarwa amma ba sai ayi yi rigima ba za ka iya zauna kai da mutum yau alhamdulillah mutanen na suna ba mu dama ka zo ka zauna da mutum ku tattauna ka gaya mai inda matsala take shi kuma ya faɗa ma matsalolin da ya sa abin nan bai tunkare shi ba amma kuma zai bi abin nan a hankali har a cimma nasara wannan haka ake yi wa shugabanni ya ku ahli sunna mu kunji ba a rigima ba a rigima ba a rigima da shugabanni mu bi su a hankali malaci wa minan nasihati lil hakim yana daga cikin nasiha ga shugaba da'awatu ila alkhair a dinga kiran su zuwa ga aikin alkhairi duk wani abin da haka na alheri ne a kira sosai da wasu abubuwa ana yi shugaba bai sani ba to a kiraye shi zuwa ga aikin alkhairi wa tanbihu ala alkhada'i a faɗakar da shi a kan kurakurai ne amma bilhikimati war risk bilhikimati da hikima bil risk da tausasa murya sai a dibi irin su shek Imam Suleiman Bawa Argunga a aka da lawo wuce gaba sai su su san dabarun da suke cikin lalama suna dan ta murya ana magana har shugaba ya fahimce su amma kar a ji a ɗauko matasa masu tsaurin kai suka ka faɗi wa ce ai wani kowa yana ya faɗa magana wannan ba gaskiya ba ne wannan kuma ba addini ba ne. yan uwa abu na hudu addu'a lahu bis sala shugaba daga cikin haƙin da yake da shi ayi masa addu'a na Allah ya taimake shi Allah ya shirya shi Allah ya aza shi da daidai wa tawfiq Allah ya masa gamdakatar wannan haƙƙi ne da talakawa suke da shi akan shugabansu in dai kuna son shugaban ku da nasara to ku yi masa addu'a Allah ya gyara muku hali ne da an ce ai ga hali ne ai ka za kai sai ku ce to ai Allah na maganin kowa sai a yi masa addu'a na Allah ya gyara halayensa kuma Allah ya aza shi ga daidai kana sarraf magabata sun kasance u ɗaya daga cikin cikinsu una, wato liwalatul umur suna wa shugabanninsu addu'a bisala cewa Allah ya kimce su Allah ya shirye su li'anna salahahum salahu lirra'iyya domin gyaruwar su shugabannin nan gyaruwar shugabancin su ne babu yanda shugabancin ka yake kyau to sai an samu kai kana da kirki ɗaya daga cikin magabata yake cewa imamu ahmad ibn hanbal yake cewa law kuntu li da'watun mustajaba yace da na kasance ina da wata addu'a wadda na san in yi ta ita kadai ana an sami na ita yace laja'altuha lis-sultan yace wallahi ita zama sarakuna masu mulki inda na sa addu'a da da na yanka yuka ana an sami yace wallahi duk sarakunan ga ita zai musu Allah shirye su ya zami su akan daidai saboda ni al'umma suna gyaruwa in shugabannin sun gyaru yanzu wannan wa'azi in ya ga dama ya ce ba wa'azi yake so ai ba kalta yake so ai wa ko bai hanawa ya ce kai masu wa'azi ya isa ku bari haka dan dare ya kuta to ku te ku su ku yan kalta so su azarin akwai mai sha wani abu to Allah ya gani da mu saboda haka waɗannan ababen suna da matukar muhimmanci na biyar na ga sakatare ya taso ihtiramuhu girmama shugaba wa tawiruhu da darajanta shi fi gaira ma'asiyate cikin duk abin da ba sa'a ma Allah ba duk abin da ba sa'a ma Allah ba a mutunta shugaba shugaba yana son girmamawa ko mutum abokinka ne ko ɗanka ne Allah ya ɗaga shugabanci yana son ka mutunta shi yana son ka girmama shi uwa wani al'ada ta da zaran mai gabatarwa ya tsaya tsaya zai karanta su dai karanta ba ta da na to an ba da umarnin cewa ina iya karanta ba ta da sharhi ba hmm. na shida mu'awanatuhu alal haqq wal khair a taimake shi akan hanyoyin gaskiya da yake so ya kawo wa al'umma da alkhairin da yake so ya tabbatar ma al'umma karkashin ayar wa ta'awanu al birri wat taqwa na bakwai as-sabru ala ma yaqa'u minhu ayi hankuri daga abubuwan da ke afkuwa daga gare shi min auta kafirin na kuskure ko zalunci ko tauye haƙƙe ko kuma kasawa irin ta ɗan adam to a yi hankuri da shi aka irin na ababen kuma a lura da su insha Allah zai gyara sannan na takwas adamul isarul fitar, rashin tayar da fitina ga shugaba wa ta'dibin nasu alai da rashin shishi ta mutane gari hmm. kada ku zauna ba ku da aiki sai kokarin ingiza wasu mutane su ci zarafin shugaba su wulaƙanta shi su yi masa ba daidai ba shi ko ya hasala wani abu ya faru kar ku yi wannan ba da musulunci ba ce kuma kada a tayar da hitina don a ce ai lokacin mulkin wani an ka fara ganin kaza ko an ka fara hadasa bala'i iri kaza malamai suka ce na tara almuhafazatu ala wahdatul jama'a wato kokarin kiyaye haɗin kan al'umma kan al'umma ya haɗu wuri ɗaya a ba shugaba duk wani abu da ya taso a haɗa kai jama'a su haɗu a ba shugaba haɗin kai sannan na goma malamai suka ce a ada'ul huquqi almaliya mutane su ba da haƙoƙi na dukiya da haƙoƙi na wajibi waɗanda Allah ya ɗora musu tsakanin su da su da shi assalamu kamar abin da shi haraji da sauran wasu abubuwan da hukuma ta ce ansa wanda ba kai ne zai ajewa ba mutane su ba da haɗin kai kada ya zama wani abin tashin tashinu abin jidali muna roƙon Allah ya ƙara zaunar da wannan gari namu lafiya Allah ya ƙara musu shugabanci Allah ya taimake shi Allah ya ƙara kawo mana zaman lafiya a wannan garin subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani wani shi albani ya kai albani a kan wakan lamun Allah ya saka da alkhairi imam nasir Allah ka Allah Allah Allah Allah fasarar wa'azi mai tsada wanda aka yi mana